وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Ubangijinku ya ce, Ya ku mutane, ku kaɗaita ni cikin bauta da roƙo, ni kuma zan amsa muku roƙonku in yi muku afuwa in ji kanku. Hakika waɗanda suke yin girman kai akan kaɗaita ni da bauta, to za su shiga wutar jahannama a ranar alkiyama cikin ƙasƙanci da wulaƙanci.